Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ma wasu tashoshin na FM duka a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu Alfar rediyo ko kuma a fada shafin mu na yanar gizo na VOA Hausa.com masu gabatarwa. Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. A ranar Litinin ɗin makon jiya mun faro magana a kan mutane masu fuska biyu inda yau biyu ga watan Afrilun shekarar 2018 za mu karkara maganar da muka faro ne a makon jiya. ta wannan da yakan ya zama tuntuɓan alƙalami sai in ce muka faro akan maganar kishiyoyi kishiyoyi <laughs> haka yake wadda suka fi kishi inda kuma muka ce muna son mu ga waye fi kishi tsakanin amarya da kuma uwar gida haka Yau za mu ji shawarar da suka bayar a ƙarshen tattaunawar tasu da Binta Ibrahim sannan kuma za mu sake bin ita Bintan don jin ta bakin wata mai tsokaci kan al'amuran yau da kullum. Akwai matsaloli da dama da suke janyo tsananin kishi a tsakanin mata. Na farko akwai shi mai gidan kanshi da ajiye su, akwai uwar gida, akwai amarya. bari mu fara da mai gida. Shi mai gida a matsayin shi wanda ya tara duka. da zaran Allah ya kaddara ya ga wata a waje da yake sanya aure to a lokacin nan fa ita matar shi ta gida maimakon ya kokari ya saka ya duk abin da yake ba ina nufin ya boye neman auren ba a'a akwai hikima da dabarori da maza iyayen da suke yi za mu sake tsunto wasu daga cikin sakonninku na tambayar da muka muku a makon jiya kuma kuka amsa game da wanda kuke gani din a tsakanin amare ko kuma uwayen gida da suka fi kishi a tsakanin su. Yanzu za mu fara da karanto amsoshin tambayar da muka muku a makon jiya ta shafukanmu na abota akan wadda ta fi kishi tsakanin uwar gida da amarya. To saƙon farko ya fito ne daga Umar Adamu Katagum ya ce salam yau da gobe. masu gabatar da wannan shiri yanzu haka kafin na turo muku wannan saƙonawa sai da na yi hira da wani ƙanina inda na tambaye shi cewa a ganinsa tsakanin amarya da uwar gida wace ce ta fi kishi sai ya ce shi dai a ganinsa uwar gida ta fi kishi domin ai ita uwar gida ita ɗaya take zaune sai kuma aka ake kokarin kara mata kishiya kaga dole tafi amarya kishi a cewarsa ni ma kuma gaskiya wannan shine ra'ayina to sai kuma sakon comrade abubakar sha'ib sabuwa hmm. sabiu sabuwa ya ce eto eh kowane allazi da nashi amanu yau da gobe amma a ganina babu wadda ta fi zafin kishi kamar uwar gida duba da yadda take ganin tamkar in ta zo gidan mijin nata zai watsar da ita amma a zahirin gaskiya ba haka bane ga wasu mazan hanyar eh, da ya kamata uwar gida ta bi ita ce ki bi mijinki sau da kafa kuma ki dinga tsafta da iya girki lallai to hmm. sai kuma alhaji murtala mai gyada gora ya ce ni a gani na uwar gida ta fi zafin kishi musamman idan an kwashe sama da shekaru goma ba a yi mata amarya ba hmm. amma kuma zafin kishi wani lokaci yana samo asali ne daga mu mazajen domin da zarar mun jima da mata idan za mu kara aure sai mu fifita amarya fiye da uwar gida hmm, sai hakan yasa sai suka kama an ci amanar su ko eh, sai kuma saƙon rabiu nuhu na bukka Allah ya sa na faɗi sunan daidai ci assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa duk da yake wannan tambayar ta masu mata biyu ce domin su ne suka san kishin mata ba irin mu masu mata ɗaya ba ni ina ganin amarya ta fi kishi ganin ire-iren halayyar da take nuna wa uwar gida kitar da ita amma kaga ta zo tana ƙoƙarin mamaye gida ku tashi mhm. lafiya. To kuma mai turare mai turare gwadabawa ya ce, a yau da gobe aiko bera da sata an ce dawa da wari mm. to sai a taru a dubi laifin uwar gida wajen tsananin kishi amma za a iya isko ba haka ba ne saboda da yawa amare ke zuba kishin ganganci ga uwar gida ba don ba a dubansa nasu kenan mm. saboda zamanta amarya ba ta laifi oh. ta bahaushe ce ko kun kashe yan masu gida eh ba <laughs> wannan ne magana bahaushe ce waje da amarya ke wannan magana bahaushe ce kawai sai kuma sakon Shamsuddin Idris ya ce amarya ta fi kishi don ita har kullum gani take yi kamar na kasar uwar gida ta sa aka aure ta ko kuma cutar da mai gida uwar gida take yi shi yasa aka auro ta don ta share mishi hawaye sai kuma mustapha mai ɗan kes to Allah sana faɗa daidai hmm. assalamu alaikum yau da gobe ra'ayina amarya za ta fi zafin kishi kai fiye ma da uwar gida a tashi lafiya to mun gode sai kuma sakon bauran bukar Allah ya na faɗi sunan daidai ce salam yau da gobe wallahi uwar gida ta fi kishi ni mata na uku don haka wajen wannan matsalar na ganta da gaske a tashi lafiya shi ga nauni a ba jiyau ba to sai mu leka na eh, shafin Twitter inda sakon farko a ta ah, Bukhari a shafa ce uwar gida ta fi kishi saboda tunaninta amarya sabon jini ne a ah, yanzu za ta iya sawa mai gida ya tsane ta idan ba ta dage ba. To sai kuma saƙon at apple underscore gusau ya ce yau da gobe ni ko a nawa ganin kamar amarya sai ta fi ta zafin kishi domin ganin take yi kamar a kori uwar gidan ita a barta a madadin uwar gida mm. hmm, mata sai allah fatan alkhairi yau da gobe ku tashi lahiya to sai kuma at uh, hadiza underscore saulawa ta ce zafin kishi halitta ce wata tafi wata kishi ba batun uwar gida ba ko kuma amarya hmm. amma mafi akasarin uwar gida ana ganin sun fi kishi ya fi dacewa su yi kishin mazajen su tun da su aka daɗe da su kuma suka yi auren saurayi da budurwa ita kuwa amarya wata gani take ita ce matarsa to dole ta yi kishi matar so matar so to eh. ta kenan <laughs> mhm. sai kuma saban a gmd ya ce uwar gida ta ta fi kishi dalili na kuwa amarya ta da karfinta ta shigo mm. kuma ita amarya sabuwa ce fil a cikin kwalinta da watan mai gida ke ji da ita. Mm-hmm. to fa to so wai ce ba zan fari yakin koshi ta ce abu ga duhu <laughs> to sai kuma sakon mtk ta kai ya ce a gaskiya uwar gida ta fi amarya kishi mm. bisa la'akari ita uwar gida dama tana can tare da mijinta ne wato ta zama za ta zo ta kwace mata miji mun gode a ci gaba da ayi ko mana da sakonni. Mm. To a makon da ya gabata ranar litinin din da ta wuce kenan wakiliyarmu Binta Ibrahim ta tattauna da jama'ar ta a zauren muhawarar yau da gobe inda suka hada da Kumsa da Husaina da mm. Nafisa da Muhammad Kabir <laughs> inda suka fafata akan waya fuki shi tsakanin amarya da uwar gida inda kuma a ƙarshe dan minti ɗayan da ya rage na tattauna lokaci ya halinsa ta tambaye su ne shin menene shawararsu, sai Husaina ta fara da cewa. To ni da abin da nake son ce musu an ce fa bin na gaba bin Allah. Kafin dai yayi kuɗin kisan wani lokaci ko? Eh ni mata shi ne na lokacin muna a cikin talauci a cikin a ƙauye ya auro ni. To ke kuma yanzu ya zo ya samu rufin asiri ya auro kyakkyawa kina ganin a ni a maida ni Bushman." To dan Allah da annabi in ma menene tun da fa kika ganshi ai kallon mata shi ta gida ita za ta nuna mishi asalin shi. To eh to ai in dai ni kika rena ni mm, to shi fa kika rena shi. Ai ba sa rena sana son abin su. Tsakani da To to ita me sai da zaki danni aka ce wa ke ce babba wa ke juji ce ki dauki duk abin da saka ai ki san ko juji akwai sanda da yake cika ya hana ya ga a kwashi to amare me ne kira za ku yi uwar gida da kuke zargin sun fi ku kishi dan su danne in sun ja girman su za mu bi su sau da kafa to ni dai kiran da zan yi dan a gyara ne ya kamata in dai daman za ka yi auren ne dan Allah bai kamata ka daga waya ka kira ba amma in har su suka kira ka uwar gida kenan eh. sai maka wannan kiran kin ga ko ba zai yiwu ta zage ka ba dan wani abu na ta na daban dole fa za ka yara Au? Eh. To ba a sake ne kenan. Eh gaskiya. Ai yanzu dai baki tuba ba. Wato tana dai jika wai kuna ma mahaukaci. Ni dai kiran da zan yi shine guda ɗaya akan dai adalci. Eh. idan ba adalci ko an samu matsala. Nan ma eh. ake fara samun matsala. Yawwa to haka. To bayan wannan tattaunawar Bintan ta sake jiyo mana ta bakin wata mace mai tsokaci akan al'amuran iyali ga kuma yadda suka yi da ita. Malama Rukayya Ke uwa ce kuma wacce take hulɗa da manyan mata da kuma ƙanana ma'ana matasan da kuma waɗanda suke a matsayin uwar gida. Shin ana ke ganin me kike ganin yake kawo wannan abin da ake cewa kishi mai tsanani tsakanin mata wanda suke a ƙarƙashin namiji ɗaya? Wannan dai kishi za a ce miki malama harshen damo ne. Akwai matsaloli da dama da suke janyo tsananin kishi a tsakanin mata. na farko akwai shi mai gidan kanshi da ajiye su akwai uwar gida akwai amarya to bari mu fara da mai gida shi mai gida a matsayin shi wanda ya tara duka da zaran Allah ya kaddara ya ga wata a waje da yake sanya auro to a lokacin nan fa ita matar shi ta gida maimakon ya kokari ya saka ya duk abin da yake ba ina nufin waya ya boye neman auren ba a'a akwai hikima da dabarori da maza iyayen da suke yi misali in zai je taɗi daga wajen aiki ya je taɗi kin ga bata san ya je taɗi ba ya dawo ya bata lokacinta to sai ki ga wani ba haka zai yi ba daga ranar da ya kyalla ido ya samu wata to a lokacin nan fa da ita da kaya mai dauɗa da yake cikin kayan dauɗa to ba su da bambanci bata iya girki ba bata iya kwalliya ba kai bata taɓa mishi wani alheri a duniya ba to kin ga kowaye ake ma wannan zaki ji zuciyar shi ta kuntatu tun kafin wannan ya ko wannan mata ta zo gidan ya dasa baƙin jini a zuciyarta don za ta ga ai sanadin wannan yarinya ce ya sa yanzu mijinta ya juya mata baya kin ga bangaren mai gida kenan akwai kuma bangaren uwar gida akwai matsaloli da yawa amma wannan misali na farko akwai bangaren uwar gida ita kuma tana ganin fa ita fa tun da ta shigo gida nan to fa wata ta shigo saboda san kai da san zuciya irin nata bata yadda wata ta shigo ba daga ita sai 'ya'yanta sai danginta kai wata ma saboda kishi har 'yan uwan shi kishi take da su to kin ga ita kuma a nan bangaren budi yanda namiji ya kai da yi mata adalci ya kyautata mata to idan ta rufewa ike tefur ita dai kawai dai kai yi aure wanda kuma kin ga ba a hana shi ba sai su bangaren matasan wata tunkanta shigo gidan sai ki ga ta ɗauki karan tsana ta ɗora ba dama ya ce uwar 'ya'yan shi ba dama ya ce matar shi ita dai nufinta ya janya wannan mata ta fita daga cikin al'amarin gida gaba ɗaya sai ita kai wata ta kai har 'ya'yan in so samu ne kai ya saurare su wato ya manta da su ya manta da su yanzu ita lokacinta ne da an yi magana sai ta ce mishi ai waccan ta zama tsohuwa ta bakin nasu da suke cewa ta zama past tense ko old timer duk mu suna wannan ko kuma saboda tsananin rashin kunya wata zaki ga ta ɗauki waya ta kira uwar gidan kamar yadda su ma iyayen gidan wasunsu za ki ga ta ɗauki waya ta kira amarya so wannan matsala wannan nan zubar da mutunci ne ko kuwa yawa zubar da mutunci da rashin sanin ciwon kai da kuma kin ci lokacin ki kina so ki shiga haƙƙin wata. Okay, to na ɗauka ita uwar gida tana da lokacin ta a kowane lokaci har sai mutuwa ta raba. Me yasa za a dinga cewa ta ci lokacin ta ta bar mu wata? To bari in gaya miki wani abu. ko ‘ya'ya mu iyaye in kin gani mace ce a ƙa'ida na adalci idan kika samu ɗan farko kika yaye kika sa na biyu malama ai duk kina son su to amma za ki ga da zaran karamin nan wani abu ya faru ya tashi ke uwa kin tashi da gudu kin tarbo shi saboda me saboda shine karami mu mata ba wai kishi dukkan mu muna da kishi mm. amma ki yi la'akari da wannan yanayi na uwa sai ki dan ja wani bi ki dan rintsa ido ki kautar to shi ma in yana da hankali mijin ya san kina daga mishi kafa to shi ma sai ya dinga daga miki kafa a inda kika samu matsala na gazawa na kishi kenan mm. to amma dukkan mu gaba ɗaya mu ukun da iyayen gidan da mazajen da amaran in fa ba mu dawo ba tsakiya mun gyara ba to gaskiya wannan kishi zai ci gaba da faruwa ba ta ganin kamar a ce laifin wayansu wani lokutan kamar laifin uwar gida ne shi ta bada kafa kila ma har mijin ya karo don kila ba wai bukata ce yake da shi na karin ba eh. wato ta yi sake wurin kula da mijin da sauran saboda haka yanzu an kawo wadda za ta kula da ita kuma ta rufe ta da kishi eh a'a akwai sanda kaddara take janyo aure akwai kuma sanda sakaci yake janyo aure abin nufi anan zaki ga gashi dai eh tabbas duk wani haƙi na shi ta kare amma sai ki ga shi kuma yana sha'awan ya kawo wata saboda halitta ce ta Allah haka Allah ya sa musu ba kuma wanda ya isa ya cire musu to kuma akwai sanda mu iyaye mata da mace ta haihu ɗaya biyu sai ta saki jikinta ba wai ba ta kula da haƙin shi bane a'a ta saki jikinta ta yanda duk wani abu da namiji yake sha'awa ya dawo da wahala da gajiya yana zuwa sai ya tarar da ruwa akan tebur babu mai tsiyaya mishi wannan ruwa gashi dai te kwalliyar da tsafta amma wannan ɗan rashin kulan kaɗan da tarairaya sannu da zuwa ta cire lokacin kowa nan ta saurari shi sai ga bai samu to ba ganin kamar yara ne suka da baibaye ta ga gajiya na aiki an wani a tsaye a kicin Mm, to a matsayi na dai zan ce bai kamata 'ya'ya su da baibaye ta ba wanda in dai har zan yi duk matar ta shekara goma da miji ta san san da zai zo ta san san da zai fita to kamata ya duk wani abin da za ta yi ta tsara mishi lokaci ta yanda da ya zo cikin manyan 'ya'yanta in ba su je makaranta ba ranar da ba makaranta to ta sa wani ya kula da wannan al'amari kamar yanda malamai suke sa monito ya kula to sai ta ba 'ya'ya ragama ita kuma sai ta koma ta kula da mijinta hassan da zai fita to kinga ko da ya kawo wata ba zai ga wata ba sai dai ce ya kawo ne don yana bukatan ƙari amma ba lokutan wayansu mazan ko da yanka jikin mace take take ba su ba sa ganin ba ta burge su saboda kila suna ganin akwai mai jaffata a waje mai iya ɗaurin ɗan kwalin ture ka tsiya da sauransu ba ke ganin irin wa'in abubuwan su suke kara jan hankalin mazan zuwa waje ɗin inda ita macen in bata iya ba aka kawo wacce tafi ta iyawan za ta fita hayyacinta? Eh to, a gaskiya a koyaushe mace aka yi mata kishiya tana fita hayyacinta ko da ta iya da kawai nan abubuwan. Ko ta iya za ta fita hayyacinta. Abin da ya fi zama wa mata alheri musamman iyayen gida zan janyo hankalinsu. wannan shine farkon makami ta kalli wannan yarinya mai ta fita shin in kyau ne sai ta mika wuya an fita idan ku yarinya nan bata fita kyau ba bata fita iya komai ba a ƙuruciya ce to sai ta ɗauko ƙaton dutse mai matsakancin sanyi ta ɗora ma zuciyarta da ina mai tabbatar miki akwai wata karin magana da aka ce giyar da aka da ke uwar gida to tana nan a rataye wata rana sai an tsola amarya abin da ya fi ci doma ba zai fa ba a wai ba. Haka suka ce masu iya magana. To bangaren ita kuma amarya wani lokaci za ta zo tun daga gida wanda kila zai iya yiwuwa uwarta uwar gida ce amma yanzu za ta auri mai mata. sai ka ji kuma uwar nan wani ta san zafin kishi da sauransu ita kuma ta fara tunzura ta da yan uwanta cewa fa in ta je fa ta kuskura ta zama na biyu wato su eh. su ba sa bora sai dai mowa a saboda haka kada ta kuskura suna uwar gida ma ya ci gaba da tasiri a cikin gidan nan ba kya ganin mu kanmu mata mu muke ƙara an ingiza wannan al'amari na kishi mai tsanani tsakanin ma'auratan nan? To ai da ma laifin kashi saba'in na mata ne, saboda idan aka ce ki kika ki ya zai yiwu idan miji ya ce ki wulakanta kika ce ni ba zan yi ba kin ga ba zai yiwu ba to gaskiya wannan ma babban matsala ce ana cin tarnaki da wannan matsala kiga yarinya ta shigo ta fitsare kafarta mm. ba ta kallon kowa da mutunci bata san darajar kowa ba sai mijin da ya kawo ta to kuskuren da mazaje suke yi shine duk yadda ta iya kallon uwar wani ta wulakanta a sanna a sanna sai kin ga cewa shi ma mijin wata rana sai ta wulakanta shi saboda iyayenta basu bata tarbiyya ba sun nuna mata ta zo ta wulakanta na gaba da ita to ko shi ma wata rana in ta rasa wanda za ta wulakanta dole shi za ta wulakanta kin ga misali akwai inda aka yi aure ina mai tabbatar miki da amaryar ta shigo sai ta nuna ita uwar gida bata iya komai ba mm. alhalin wannan ita uwar gida tana a shekara goma sha biyu mijin ya aure ta ko nonon arziki babu sai ita uwar gidan ta ce to a wani dalili ne da shan garin kwaki wata da zuwa ta sha askirim sai dai dole a daidaita su Budan bakin amarya sai ta ce mata to aike kin wuce lokacin in takaice miki bayani babban dan wannan baiwa Allah da ike yana da hankali sai je samu wan uban shi ce to ya gaya wa baban shi in fa faye wasa zai kakkarye wannan mata kin ga tun daga nan ya fara bata gidan shi kin ga ya mai da gidan shi filin dambe ita kuma yarinya saboda ba a nuna mata tarbiyya arziki ba ta nemi ta wulakanta uwar wani to kin ga ko ai ba zai yadda ba to kin ga nan bangaren kenan akwai kuma amaryar da aka kawo ta lafiya lafiya gidan uwar gida tana ji tana gani yarinya na ta nemi ta mai da ita ya aiki duk wani aiki na gidan nan da na 'ya'yanta na abincin safe karin safe da in suka dawo da rana sai ta ce ita za ta fito ta yi ai ta san yana da 'ya'ya ta aure shi me isa bata auri saurayi ba ta manta da cewa akwai kaddara Allah kowane mutum akwai matar shi to kin ga ire-iren waɗannan abubuwa kai wata ma mijin za ta mai da shi je kana yi ka sunan miji ne kwana-kwanan nan muka samu labarin mace da take zana amaryarta ta kulle gida gidan gaba ɗaya take kullewa ta kama ta ta zane ta kuma mijin ba abin da yake iya tofawa an je a ɗauko ta daga wata ƙasa an kawo ta amana shi ya kasa gudanarwa saboda matar tafi ƙarfin shi sai jama'a ne suka kawo ɗauki suke faɗa a gidajen kafafen yada labarai to ɗan uwanta su ji su zo su kawo ɗauki to kin ga kenan dai ko ta ina kika duba za ki ga abin akwai babban matsala Duka mu ukun da mazan da iyayen gidan da amaran sai mun taru mun gyara amma abin duk inda baki zato ya kai haka wata kuma bangaren shi mijin idan ya aurota. sai ya nuna mata yanzu ita ita ce yanzu ya aure wataƙila kuna tare ne a irin gidan nan flat da ake 3 bedroom flat wannan yanzu wata matsala da mai gida yake haddasawa yana zaune da 'yan matar shi da 'yan 'ya'yan shi ɗakuna uku da falo kawai da yara kito aure maimakon ya je ya kama wa ita ma amaryan nata bangaren a'a sai ya zo ya kuntata ma uwan ah, ita matar tashi sai ya ce ta kwashe kayanta ta mayar da su a wani waje da ita da 'ya'ya su kuntata ana suna shan gwangwanin madara biyu da safe yanzu sai ya koma ɗaya ya ce dukansu haka za su raba to kin ga in ba an samu mai tawakkali da tunani ba to fa ta fara jin haushi dan za ta ga duk wani takura wannan yarinya da aka kawo watan amarya ta sanadinta ne wanda har hausawa za suna cewa ta zo da farar kafa kuma ba farar kafa ba ne namiji arzikin shi bai kai ya karo mata ba iyayen malamai suna faɗa da ya ga yan canjin dubu kaɗan sun zo sai ya je kuma kwaso wata matar ita kuma in ta zo fa ba zama za ta yi ba ita ma za ta fara zazzage na ta iyali kafin a ankara sai kiga abubuwa sun caɓalɓale wa mai gida sai kuma ya hau ganin laifin amarya daga nan kuma kishi tsakanin matan sai ya a ita uwar gida tana ganin ai ta sanadin ta ne hmm. wannan abu ya faru ita kuma amarya tana ganin a an dai dora mata laifin da ba nata ba mm, ko kuma wani gida saboda yawan iyalanta suna cinyewa ana barin ta yawa to kin ga daga nan duka su biyun don wannan zata ga ayin abincin aka raba ta ne ke kwashewa ita kuma uwar gida zata ga ai da ta zo ne abubuwa suka canza duka su biyun sai su juyo su zama abokan gaba suna fuskantar juna mai gida kuma ya rasa yanda zai yi daga ƙarshe wani kira zaki ga mata wanda suke tunanin wannan kishi shi mafita menene ya kamata mini. To, mafita ɗaya ce, duk wanda ya yi da kyau ya san ya yi da kyau, wanda kuma ya yi mara kyau dukkan mu iyaye ne musamman mu iyayen gida ba wacce za ta so ta samu ya ta kai ta ta saka ta a halin da ta za ta saka yan wata. To in dai haka ne sai ki duba da wannan, gwamma a cuce ka duk da dai ba hujja ba ne ka tsaya kuma ka bude ido a ita cutanka amma na wani bangaren irin wannan na rayuwar aure gwamnati mai da hankali ke uwar gida ki dubi ƴaƴanki ki musu tarbiyya su zame miki wata irin katanga ta yanda shi kanshi mijin in aka kira sunanki ko bai raga miki dan Allah ba zai raga miki dan ƴaƴanki sun kai wani matakin da dole ya daga miki kafa su kuma amare su san fa mutumin nan da yayi aure ba sa san shi matukar za su sa shi ya karkata tunda annabi ma yace wanda ya karkata zai tashi a karkace to kamata ya ta nuna mishi soyayya so kuwa shine ka taimaka wa mutum ya tsira a tsakanin shi da ubangiji wato kauna kenan yawwa to shi kuma miji ya san amana ne dama annabi ya ce ba za su yi adalci ba to amma me ka kwatanta abin da za ka yi wa kanka to kai ma wani su ji tsoron Allah duk abin da za su yi su yi shi iya gwargwadonsu. su tattaunawar da binta ce mana kenan da mai tsokaci wanda kuma ta yi maganganu masu kyau masu ma'ana ta yi tsokaci yadda ya kamata kowanne ta jingina masa ina laifin sai yake ina ne abin nan zai ina za a yi gyara ina za a daga to kin ga tunda ciwon ya mace na ya mace ne shi sa aka ce to a kawo ta ita ma ta tofa albarkacin mm. bakinta akan mata din so mm. wannan ce ta sa muka ce to bari shi kuma masu ta bakin binta wai masu hadawar su maza bari mu je ga mai fashin baki mu je an ce maza wai su suke hadawa sai ku hakura sai mu je je ga <laughs> salamu alaikum malam abu abubakar dakta salamu alaikum alaikum salam barkan mu da wannan lokaci barka da dai mana fatan alheri da mu gaba ɗaya da masu saurare haka yake mu da wannan a ne mai zafi haka <laughs> ai ai fakan tun makon da ya gabata muka faro shi an fafata mm. Ah, to an fafata sosai kam na ji maganganu. To shine sai muka ce to bari mu nemo ka kai ma mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum musamman abin da suka shafi matasa da hmm. zamantakewa yau da kullum. Shin ina kake ganin ah. wannan matsala take maganar uwar gida da amarya da maganan kishin da ke tsakaninsu da wanda yake tara sai a ajiye din duk gaba daya. Hmm. Me zaka ce in ka tattara mana? to da farko dai ina so mutane su fahimta cewa kishi ɗabi'a ce da Allah ya riga ya halicci dan adam da shi ba wai mutum ba har ma dabbobi hmm. Allah ya riga ya halicci wannan a mu kuma ita irin wannan in an ce abu da ɗabi'a ne ba kawar da shi ake yi ba hmm. sai dai ya za ta yi manejin ɗinsa hmm. duk wanda yake tunanin zai aure yana da mata biyu ga uwar gida ga amarya ya ce wai uwar gida ba za ta kishi ba hmm. ko kuma amarya ba za ta yi ba wannan kalmar na ba za ta yi ba to kuskure ne kuma zai bata gidansa hmm. zai kuma cuci ɗaya daga cikin su hmm. ɗabi'a ce da Allah ya halitta a jiki sai dai ya za ka yi kai a matsayin ka na namiji da ka haɗa su su biyu ya za ka yi manejin nasu sannan ke a matsayin ki na mace ya za ki fuskanci cewa kina da kifi a ɗabi'ar ya mm. za ki manejin ɗinsa da ki cutar da ɗan uwarki ba mm. ba ki kuma cutar da shi mijinki ba uwar gida mu lura mm. wannan abubuwan hatta akan dabbobi duk yana faruwa da mu dau mutum ɗin da muke a kan shi ita uwar gida ita ce da mijinta wataƙila tun farko sun yi aure da suke auren nan sun yi maybe ba shi da komai ya zo ya ɗanyi arziki ko kuma tun yana kucakinsa bai fanci a mm. rayuwar take ba ita ma tana kucakarta eh, ka tashi ka girma ta fahimce shi ya fahimce ta mm. ta san shi ya santa. ta mm. suka san komai na al'amuran aure sannan tana kallo wata arzikin arzikinta ya ɗabbaka har ya zo yana tunanin bari ya karo aure saboda shi karin aure wani abu ne da sai in kana da arzikin wato ka ƙara fiye da arzikin da kake da shi take tunanin aure so da haka sai take ganin gidan nan fa naka ne me mm. gidan nan naka ne mm. yanzu idan an kawo wata kaga ba kuwa ce mm. na farko za ta kwace mata mulki na biyu za ta kwace mata fada na uku za ta kwace mata dukiya hmm. na hudu za ta ta dominating din wajen da take da shi in da dakunan da take a cikin gidan na naka ne ita kare to yanzu ya rabu da bai da ba ita bakin bature gobe zai je ido da jaka ko izo da leda in ya dawo daga unguwa ko aiki ko kasuwa yanzu fa ledan nan abin da yake kawo mata shi ke za a sake rabawa wani wani zuba ma har ya isa ta hanya ya kai wani waje ya eh. ki kaiwa wani waje <laughs> an yi ba to dole ita uwar gida abin da take ne defense game ina mm. kare kai suke kallon bal ko mm. wasan kare kai ya ake wasanni za su fahimta kariya mm. ta eh, wasan kare kai da uwar gida za ta nuna da kishi kare kanta take yi take yi ba ta bukatar ta ce wai za ta kwaci matsayinta a wajen miji dama can tana da mm. matsayinta. <laughs> Karewa take. Abin da take yi tana kare kanta ne mm. kar a kwace mata wajenta mm. kar a kwace mata matsayinta kar kuma a cuci mijinta. So da haka uwar gida miji mu maza sai mun kalli uwar gida da wannan cewa duk abin da take yi fa tana yi ne tsakaninta da Allah don ta kare kanta. Ba wai haushi nan mu take ji don za mu kara aure ba ba kuma ba ta so bane mm. matsayinta take kayewa mm. dai wasu akan samu dama abin da ake cewa outliers wasu abin da mm-hmm. ake yawa da zafi ce da zai cutar da miji mai cutar da ya cutar da ya'yan da mm. eh. dole a lura to to amaryar da za ta zo ai mm. kai namiji da bi a ce Allah isa maka mm-hmm. kai ma akan ka na san aure na karin aure saboda kowa da ka gani akwai halitta akwai abin da ake cewa hormone mm, testosterone eh. wanda yake sa namiji ya zama namiji mm. wanda a cikin maza din kowa yadda Allah ya halitta mai ka gurgurin sai da bambanci na wani ya fi na wani yawa wanda yake da irin wannan da yawa sai je yana bukatar ya kara aure wanda ko bai da shi zaka ga duk arzikinka hmm. zai ce maka ba zai kana nan da ɗaya kamar idan Vespa ta an kalli mutane zai ga wani namiji gaban kasa hmm. matar da ɗaya amma hmm. wani yana nan yana yana gadi kalma sai gaji da mata hudu haka Allah yayi Akwai kuma talakawan da da yawa matan su guda ɗaya. Mm. Akwai wanda suke biyu wasu uku. So abun ba wai kuɗi ba ne. Mm, ya danganta. Mm. In Allah isa maka wannan sai ka ji kana buƙatar auren. To idan ka zo kai auren ita fa wanda za ta zo a yanzu tun da mu al'adar mu ta yarda mu Addinin mu ya yarda ne Ita kuma yanzu za ta zo wani gida ne da akwai wata a wajen. Tunda da akwai wata a wajen zo da shirinta. ya za a yi kanta mm. ya za a yi in ta zo ta cin ma nasara mm. ya za a yi in ta zo ta goma da ita kuma wannan za ta kare kambinta ya fi kallanta ya farin to Tewa. wanda nake a gidan to to <laughs> dole a dinga samun matsaloli mm. saboda ita duk abin da za ta yi mm. za ta zo da kwalliyar ta sabuwa ba uwar gida ta ba mm. wata irin uwar gida ke tsaro sun cin mata sun cin mata ko ta ko ta sai a gaya ne yawa <laughs> ko ta kuma ba ta to mu ci birki laifin daɗi waye ce kila shekaru sun cimma uwar eh, gida ina da tambaya sai na haƙura da eh, tambaya kawai Allah ya sa mu dace to yanzu kan duka duka anan mu yi sallama amma da dai Hafsat Maina Muhammad sai Daniel Brown da ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Linus ni Usman Ahmad dake cewa mu zama lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC Yau da gobe murya